الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تاج تبت يا الله الصلاة ينسيتي بيامن شوين يولوه تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا صفوقني ya me ya tsagutu ci 2015 kalendar miladiya ya ci gaba da katon littafi na yi ca na littafi na da ta sahiha wa ma yudaduha ya sheku limamul allama mufti jiyar saudiya fi asirhi a sheikh abdulaziz ibn abdullah ibn baz rahimahullahu ta'ala ne katun zuguni ci daga katun litafin wucin ba na yi na man gasaniyar ya e ganye ba ci bi mana bayanan wa bayani jin zai tiya al'imanu billahi wani wuce ya da al'imanu bil mala'ikati wa ci gan saniyan ya ba ci al'imanu bil kati. ko gaji sifira dana imani jibe mala'ika shi يتضمن الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته ووصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وهم أصناف كثيرة منهم الموكلون بحمل العرش ومنهم خزنة الجنة والنار ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم كجبريل وميكائيل ومالك وخازن النار وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور وقد جاء ذكره في أحاديث صحيحة وقد ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أخرجه مسلم في صحيحه man ga saniya ne ba al'imanu bil mala'ikati ya e zula imanu jibe mala'ika ya tadammanu al'imanu bihim wa ku kuwa e kaladan al'imanu bihim imanu jibe mala'ika ijimalan ya e zula imanu ji bayani wa bi ma'ana mutum ya imani a dunkule ko wa tafsilan bai gaye ɓebe ma ne la jin bai ga malaika idan ba gaski yiwuyo da bayani na shi da ba ne fa yu'minu lil muslimu muslime la imani ji bi anna lillahi malaika kiri tsoye ci da malaika shi nan khalaqahum li ta'atihi tsoye ci jali ta malaika ji ba sai Allah a tu sako wa wasafahum sako maji malaika ji bi annahum ibadun mukramun ga malaika shi wushi jayo na shi dai cin wani la yasbiqunahu bil qawli e shi ce cizo da ya ganya wa hum bi amrihi ya'malun umurni na mato ya ciga ya na unga jalutun da yau ce ciga ya alamu ma baina aidihim ko mm. ce ci da ilimi ne da yi muru abona wa ma khalfahum sai ci madan ilimi je ilimi ne da zuma bana wala yashfa'una amma tan waya zan dondoa illa liman irtada sai zai unga jiyar da bayina wa hum min khashiyatihi malaika shi mai budda sun yato yato mushfiquna aja fi wadan wa hum asnafun kathira malaika shi yiri yiri ayo sar aduku minhum adada min abu na bi hamlin arshi da malaika shi dabbani shi yana ya tuwanin yana alaƙi tuwanin wai la la shi yanzu ce Allah wa minhum a da mini ya malaika jo khazanatul jannati malaika ne ya fa aljannana Wannan nar amma da malaika ne je jingadi yana wa minhum amma da da mine malaika jo be almuwakkaluna malaika ne ji ina ɗetuwa na gayi bi hizbi Allah ala na a amalin ibad ya tuna shi wuce shi yalwana wani nu'minu ima imani jibe ala sabili tafsil ya tiye ga ya biyo bi man samma Allah wa rasuluhu minhum zai ji tsaye ci bai tuci ga mini ya malaika yau na ya imani jin hacin ga guyo ka jibrila ke malaika jibril na wa mika'il ke malaika mika'il na wa maliku khazinin nar ke malaika ne ga maliku na ne panana wa israfil ke israfil na almuwakkal bin nafhi fi sur ne na laɓetu na ga umbe fi kafo bona wa kajja a zikiruhu umbe na ya tumbe fi ahadith sahiha da hadis na ja ta zuno wa kasabata fi sahihi wanda tabbatarwa dan hadis na ta zuno an a aishata da bana na aisha radiyallahu anha ce cuje daga ni biyu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal ke da annabi sallallahu sallam ga khuliqatil mala'ikatu min nurin ajali ta mala'ika ji daga haskiyo wa kulikal janu min marijin min nar amma jali ta ji ji tun daga ina kwayan bi mane na zuwo wa khuliqa adam amma jali ta yin annabi adam ji min ma wusifa lakum daga na ajiye ya na bi mane jali ta annabi adam ji tun daga jikana akhrajahu muslimun fi sahihi al'imam muslim ga gobe da sahihi bo imanu jibe mala'ika yi gaskiya na ce yi wa izkunna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa ba wastakbara wa kana min al kafirin ga mala'ika ci su jada ya nabi adam a ci da su jada bayani bambe biliyin wa annafo ma gwacika fi da mini ya kafiri jo ko to ya cika man kana duwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibril wa mikala fa inna allaha duwwul lil kafirin dan ga ce makire ce ci da mala'iku shi gan be jibril da mikali na zanna ce ci wi makire kafiri shi ce ce latin ga alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha' ebe ɓata da tabbata ya Allah ya tunan mala'ika ya lafiya tuci shi nan ko? a yi gwafe guba-guba ko guta-guta ko guni-guni ce ce biya dajijin ya halitta oke mina gabaunin annabi sallallahu alaihi wa sallam ga kuli katil mala'ikatu min nurin a jin halitta ya mala'ika ji tun daga askiyo annabi ga al'imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyomil akhir ya e zo iman ya zai manu jiba tsoye ci ko da mala'ika wuji bai tuci wuji bai littafi wuji bai fali kiyani don bai kaddara wa le ga al'imanu bil mala'ikati da mini arkanu yan al'imanu kuma yau good ajali ta yin mala'ika ji tun daga askiyo yabuna na biya kuli katil mala'ikatu min nuri mala'ika ji ma allahu jali ta ji yabo abiya ji buta ala ne a tu ci mala'ika ji mai le tsoyeci ba ci gan la ya suna allaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yi umaru mala'ika ji eh, le tsoyeci ba umarni na tsoye ci gan laya na ga ajin ajin ko tsoye ce gan ete mala'ika shi gabe gan wahun min khashiyatihi mushrikun mala'ika shi ya wodo ya tsoye ci e su ne tsoye ci mala'ika shi mai shi tsoye ci zuwa ba ji ko e e wodo e sunan e, e gbasoko e le tsoye ci ba Mm. da sun yato ya ci mm. so ne gan malaika ji e eh, gba to ya ci a maile to ya ci ba malaika ji mawuji ya to ya ci a yau malaika ji jingiyin zagi shi ya to ya ci a kim na mushriki gana ja'al wa ja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inasa Ashe, ashaydu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'aluni a mala'ika na shi wushi shi ya tsoye ci da lashe gin zagi shi ya tsoye ci adabu da na tsoye ci jawon ci ga gin zagi wushi ga yi nona eri wuce na tso jina a wuka ma gyan ga fuwa alikiya mi tubo ya e bugu ga mala'ika shi gin zagi ya tsoye ci ne ga dide amma yake e jibuta mala'ika ga mala tsoye ci ga fuwa alikiya mi sai ce ga mala'ika shiga a hau layi ya kukanu ya budu in ba zai shi don dane ga ya ga a sai ji buta yau kanu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya budu na jinna aksaruhum bihin mu'minun dokun don da a sai ji buta jina jinu shi dokun don da yi ma gani be a jenu a sai ji buta yau dokun don da yi ma jiyan gani be jinu shi ebogo ejibuta malaika ejibuta malaika jibrilu ko mika'ilu ko israfilu da makamancinsa malaika jimar da ne la al'arashi ya tsuyi cinan ebuna allah subhanahu wa ta'ala ga waya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya ifali e ni gadabi ade malaika gutota da na la al'arashi ya ci cinan ada malaika ji dabo na je fa aljanna na amma da malaika ji dabo na je fa na e gimi na ji fi na a sai ga ya maliku ya ku da ina rabbuka qala innakum makithun a sai ga yawo maliku ne fa na daga ya ci layu ga ya fi fi a wuya sai e fi azaba sai ci goyi ta kuyo ko malaika an Allah subhanahu wa ta'ala gan ga alaiha tisata ashar ko enon ade malaika 19 na je jiki nan na je fani nan ade malaika idan na je ke fali jannabe nan annabi sallallahu alaihi wasallam ga ati babal jannati miya biya ko mi sun aljanna faya kulu khazinu man anta malaika ne fa janna ta ga mu ya ga muhammadu ya faya kulu bi kamirtu an umirtu Allah, lafta ali ahadin qablaka ajmi foro ga mi ga biye ko ya zandoro kami wani woma ma ne mi ga biye annabi muhammadu sallallahu ejimi aljanna jiga ga dali aljanna malaika fe ga da aljanna fe da jan sallama wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin malaika fe ga da aljanna daga kon dondo a fe ga salamun alaikum aminci luji tabbatu yaye ko bima sabartum yene ja kulu ki fe jibuta ce ce ce tuni de lugwa jona fa ni'ma ukubad dar ma da bi mi cin be da na cin ba wangiri ne ne so ta fi da mini abu a da mala'ika ya daba na je kai tuna wujire luwanin ma yalfi zumin kaulin a da ga daba na zai gana illa yi raqibun atid illa face malaika idabun raqib bi atidi ne kai tun guru ya da bi tun daidai ya yan ezena ngoyo ko ebogo ezaga do ngani e ganne yo ezaga gangan ezu gawangi ebo fi za ga be lawu fu alkiya me tunguru zushu ezu dokun bi alqur'anu be ezu dokun bi azkaru jin ezu dokun bi salatu jin ya nabi ezu dokun bi tuba jin ezu dokun bi istighfaru jin ezu ji foro be tunguru ezu kan tun dede ezu ta gaskiya ko ɗazin wajen tara mu da ga ganga daidai gin tara ma ga zu ga manata tsoye ci ma ga zu ga manata anabi ma ga zu ga manata alita shi ma ga ganga daidai ma ga jahannami man ci ma ga be rukoto ji ga be ga kuze ga be kuti bui ga be to ko yi ko ga be mile ga be ga alfasha ga yan naji bayani wa laga kayan ba ta kadazo wa alega tun kirki a mu. annabi sa sallam ga man kana yuminu billahi wal yawm annabi sa sallam ga amsika alayka ka ko annabi ga sabin da ci mun ga ajin tarawon wadan ebogo amma da malaika shi dabo na goza tsona, na ji e dabe zai e ci to tunai zage wayar sila alaikum hafaza ade malaika da bin je da lokaci su bai na amali malaika da je da lokaci lasari nan abu hadisi ne ta kabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar ade malaika da bin je da shi nan ade malaika da bin je da yidi na mana lokaci su bai lokacin lasari fayas adul ladina batu fikum malaika ne libiya yana ta gulo ita ya ce ce samu ce ta ga kai fataraktum ibadi ke lu jimi jugaluna sai ci maɓe gare mala'ika jagar taraknahum wa hum yusalluna yilu agwalu a feji salla wa yi nahum yi yimla tuntun wa hum salluna a feji salla kuyoko yau mala'ika shi dambu na jagar papati agai lai dan patio nan ade mala'ika dambu na muga da kafo na wani fi hafi suri fasa yi kamar fi samawa wal ardi illa man sha Allah ngai malaika Israfil nga be kafu ngo ji gane ko dai malaika da bane gurayin ya zanan ke ba na Allah subhanahu wataala ga kul yatawaffakum malakul maut allazi yukilla bikum thumma ila rabbikum turja'un malakul maut ga gurayin ya ya ci aje ba da tun ce ciye malakul mauti ga alkur'ani yu malakul mauti ga to hadisin ya annabi sa sallam yu hadisin ya annabi Musa na to malakul mauti lo bayan annabi Musa gan no na. eh ndo goranya annabi Musa be annabi Musa ci lauju ko eyuni ni chawaya mu cha guda ba to tunga yawo to ci wa mutunda bayan wujina Wai watu tsanin ce yi ni na la ce yi la adabo yu a suke yi yi bayan annabi musa kem na adi sun ci bene ga don amma man do ci dan bido fe gan goma lakul mauti yayi ni wa zabe ha bi fal kiyami ibn anan musa yayi ni wa yani ngo le na sai gulu fi dini da su ul fahmi gangan da su ul qasdi Allah kiyaye mu malaika jibril ngai ci bi annaba jo ko man kana duwa lil malaikati wa jibril wa mikal ko fa inna la duwa lil kafirin nazzala bi ruhu lamin ruhu lamin ga ci wujo ala qalbi ka ya yagbe we li takuna min al munzirin bi lisanin arabiyyin mubin ade malaika da wa mika'il ko na ga dan lamarin ya gangani be egwon yi yawon na ce tilukpe su maliku dabo nge fana kalu ya maliku le ya kuda ala yana rabuka ko israfilu dambo nga abefe fi bu fai za nufi kafi suri na bata ya zula imanu ji gangani biyu ya zamu lanwu ya gaskiya mala'ika ji madabo na ji ya lubaitul mamur aga gadan a jabbaja sai fa alkiyami nan sama wa de da ne ya gwagin guni jiwa illa face malaika da wani dan rukubo ku da je da pata ma jibuta jiya to yaci nan e bogo kai ga ga ya jibuta ya so yaci e za shi da na shi e jibuta ya so yaci a mai ba amele to le ba nan ebogo yiga jimbu ita ya tso yaki ikinwu tso yaki icha mitu ga tso yaki icha imanji bi anibi icha mitu yana anibi gana yana tso yaki betu ciwon ci kana ichi ma lugwa wale ga yi tso gan wake ji amfani lau an na awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atka qalbi rajulin wahidin minkum ma za da zalika fi mulki shay'a ah. anibi sa sallam ga tso yadda ya zama fare to za karshe to za wange to jinwe kawo gami hmm. to zawange to ji ne da ta ga de da sai ce ci gan zane da da su ko ga bayani wannan adenu biye ce ci na law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika mimma indi shi'a hmm. mu da ga zama fare ma na kasa min mulki shi an kwabi da za mu fara to za karshe to je ne to zawan je bate ga gunye kan ya ce bate ga ya zadidi bate ya fi le soko ba kin mai biliyan le soko ba nan adenu jin mulki ya ce chona inna ma ya malukum musihalakum e tu ya tsogu yo ne e da kan giya ya maluka ya nan e fa alkiyami ga da be za ci le fa man waje da khairan sanan ga li al khairi yana fali ahmadillah wuje buya to yace wa ma waje da gaira zalika zana mali ya ce na jinna na fala na illa nafsahu yazuga blame yan doro ma sai tita cewa ma blame zan doro ma sai tita ka ma kan kuyo ko salisan ne ta ci al-iman bil kutubi Sheku bin Baz, rahimahullah ta'ala ga yajibul imanu yi jimalan bi an Allah subhanahu kari kutuban ala an biya iya rusuli, li bayani haƙi hi wa dawati kama ƙala ta'ala لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليقوم بين الناس فيما اختلفوا فيه ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن والقرآن الكريم هو أفضلها وخاتمها وهو المهيمن عليها والمصدق لها وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعها وتحكيمه مع ما صاحت به من مع ما صاحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الثقلين وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم وجعله شفاء لما في الصدور وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين كما قال تعالى هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا, وتقو لعلكم ترحمون وقال سبحانه وأنزلنا, إلي وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال تعالى قل يا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون والآيات في هذا المعنى كثيرة الإيمان بالكتب إيمان جيب لتافي يطيتي yajibul imanu wajibi ne daga imani jin ijimalan a dunkule ko bi anna allaha kiri hakika allah subhanahu wa ta'ala kad anzala kutuban ala anbiyahi akika to yace cin tafi shi biya annaba wuji wa rusulihi da tuciuji li bayani haqqihi ibu ajin bayani ne hakkin to yace na ya litaji wadda wati ilayhi amma yi zashashi addini ya ce ci kama kala ta'ala kyanna ce ta latin daga lakad arsalna rusulana bil bayyinati akika ya tuci tutu bi ga ya keji wa anzalna humul kitaba imali fi cishin tamba bi tucin naji ko ya tafi ci biya tucin naji wal mizana bi tsuwe li yakuma an-nasu yabi zajala kwa yikini bil qisti gangan bi adalci wa qala ta'ala sai ce latin daga kana nasu ummatan wahida za an ji jafi al'umani fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai ci to annabi ji mubashirina a sai a zaji bushara wa munzirina a masu aji zaji gargadi wa an zala ma'ahumul kitaba bil haqqi kuma fi cikin bai gaske liya kuma bainan nasi da ba ba ku tsakani za an yi fi maktalafu fi yana da cin libaci bonin wa nu'minu yi maji imani ala sabili tafsiri ko da ce ga yaƙo bi ma sama Allahu min ha da fi ne ce ci tuye ne kat taurati ga kya taurana wal injil kya injilana wal zabur kya zaburana wal qur'an kya al na. wal qur'anul karim al qur'anina mawacin gana wa afdaluha nga littafin na jefala gana wa khatamuha nga mai littafin ya karsho wa wal muhaiminu alaiha al qur'anu ma wa rubbe littafin ne ke nabi ma'ana al qur'anu littafin ne ki bata na fiya wal musaddiq laha alkur'anu mai ke yi gaskiya be wawallazi wallazi alkur'anu mai littafi na yajibu wajin wajibi ala jami'il ummati ta cikin al'umma bayanin itti ba uhu na gami tuna wata ki muhu a mala alkur'anu ba hukunci a pambabe masu hatbihi sunna ya na tazu daga sunna an rasulillah ya nabi sa sallam nan liyan allah subhanahu ibn allah na litata nan ga asar rasulahu muhammadan sai ta tuci wa nabi muhammadu tutu rasulan mututuci ila jami'i ne, lo bayan zawangi ta to jinu to zawangi ko wa anzala alaihi هذا القرآن ce ci ma alƙur'an na ci biya na biyu muhammad sasallam liya kuma bihi bai na kun ebu lawon ba abu waje allahu shi fa'an alƙur'an na lafiya egusa le ma fi su duri yi na fiye gbanye za an yiyo nan wati biya nan da ya ganye ɓe sha'in yanyen dondo wahudan hudan bebawi wa rahmatan bi rama lilmuminin ya mumini ji kama kala ta'ala kan tsaye ce latina gan wa haza kitabun anzalnahu na na littafi ne cihina mubarakun bi albarka fattabi'uhu ya gaji ya mitu wattaku ya mai da sun ce ci la'allakum turhamun ya bai dirama wa kala subhanahu wa ta'ala latina gan wa nazzalna alaykal kitaba ya litafi cin biyawai tibiyanan li kulli shay'in ebu lagun ɗin bayani gandondo wa hudan bi bawi wa rahmatan bi rama wa bushra bi bushare lil muslimin ya muslimi wa qala ta'ala tatlat naga kul ya yi wa nas daga yayi zawan gishi inni rasulullahi lillahi ka tuci ya ce bi baye jami'an bainin allazi lahu mulku samawati wal ardi yasru mulkin sama da kina la ilaha illa huwa adda zai zaji wuta bi gaskiya sai Allah yuhyi wa yumitu Allah wa dan rayu mai wuyan fa amin aminu billahi ya yi manji da tsoyaci wa rasulihi ya yi manji da tuciwi annabiyil ummi annabi na makawo mamagbanin na yi ga al'ummiyo allazi yu'minu billahi na yi manji da tsoyaci wa kalimatihi bai kalimashi ya tsoyaci na wattabi'uhu ya gaji ya mito annabi la'allakum tahtadun ya bai laidi bawo والآيات في هذا المعنى كثيرة آية نجيبية تين معنى نونا ندوكو النبي الأمي billahi na ji jiman da tsoye na wa kalimati da kalimashi yan tsoye ci na wa tabi'uhu ya gaji ya mito a nabi wuce la'allakum tatadun ebo ya laide bawu waji dole ne zaga imani jibe litafi ne ce cici bai annabawa shi na benin wala ka dar na rusula na bilbayyana ci ko wa anzalna ma humul kitaba wal mizan la ka dar na rusula na bilbayyana ci ya tuci tutu. be ga ya ƙeji ima littafi cin bai ya gani da al-mizan almizani almizani a jin fassara gan al alkiyasu asali almizani tuwon liya kuma nasu bilkista ya bai zaje sun adalci ji gani ko adalci ji dole Allah subhanahu wa ta'ala ga wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin efe ji adalci ce wa zai je ji adalci nan ko Allah subhanahu wa ta'ala uji foro ji adalci umma zalunci lajin nga mala annabi sallallahu alaihi wasallam ga to yace ga inni haramtu zulma la nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala fala tazalamu ya zalunci jaramu ya tita ci mi mu jaramu tsakani e boye boye ga feji zalinci mu anabi sallallahu alaihi wasallam ga fa alkiyami nga dabi sai almukusituna ala manabirin min nurin an yamin rahman da na je jin adalci na a ta ce min baro na ji daga haske wani kafa gwalo ya ce ce e bugu adalci uge sarauni ke zalunci magya adalci na maga adalci ne tauhidi zalunci na maga zalunci na shirka gama na ce ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalincin wuci ko a cinga guyo ngo ji na ko e za shi shiwo udenyu ganyu umul umul umuga umuga ci mu ya jiwa ya jiwo e za dai ni ganni amma wai ya na ji wai ya na ja wai ya no wai ya na wa naga ga ta wai lula da asibiti naga ga ta wai lula asibiti ko wai yabon na eh? waga yabon ya gi bagi shi wai man wai nan na waga yabon ya gi zagi wai man eh yan na shi bayani wale ba wuya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba e ibn annabi ga man kana lahu zawjatan da na gaji ni guba nan fa ma laila ahadihima mun ta fanda ebe iminina wale ko wunca ni kpeciya wunca ni cibinaku wunca ni zalunci na ja a yau mulkiya mazanna bi fali kiyami wa shi kuhu ma ilu gafi na kun gagban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kula jara mu ne zaji zalunci tsakani ya jujo ne annabi ga ittaqullaha esu da ya ce ci wa'adilu fi auladikum e meji adalci ya tiye giye ju ittaqullaha isne e ceci, wa'dilu baina auladikum e meji adalci tsakaniyar igiyeyo kuyo ko dede e wa ga yazo jinti ci, an gobe ga jinti zalunci wo waga ille so ku ba wai jinti oji zalunci na wannan summa awrasna alkitaba alladhi nastafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati ko ya e, zama gaje dushici ko yatsu ko gwamna ko presidenti ko ciyaman ko kansala ko senate presidenti ko miyanguwa ko hakimi ko ndaitu ko ko ndaitu ko kiyo ko dagaci ko tuyen ba zandoro mini zandoro ga zandoro jihadalci ibn anabi sallallahu alaihi wasallam gasa ba ta zillu mu la fi zillu mu la zillu illa zillu la gutu ba da wani ce ga la ci uru uru ya uru ala la shi fana da uru sai uru ci na e za ba fari imamun adilun da shi ne ji adalci na kan ga class a wayo ji makanta ta kan ji makanta jo ji adalci mark gutsun wallahi zanen zanen mu 7 mark ki zanen ji ta da 7 2 yan ta ga zanen waji bayani wa an ga wale zalunci sofe su wa wannan ebo ne jin zagin nan wani safi wale ga men da su koyi jin na dabo wa mai le ga wa be wa be wa be to zo to ya ga wa waji wuci ebu bi asun bi wanda ba ni wongo da woda da ya won to nu pass exam na we lu pass e jin zagin no cin mo ga wewa wuci ga wewa waya na ku wa you fail e wo ga ba re go bu so red ba re go bu dan zalunci wai jin wale ce shagi ogan kuyo zane zanne jin klaso wuya kashi the same lay firu ciga zalunci ke jiwo masa wanci yayi uzuri doro mai dawa gaza na otu nso ji adalci ka jadalca mujan ebogo ezu ji adalci da muhimmanci sarawin. adalci da madaminiya na musulunci wa tuzuma na ga mala shekul islami ibn taymiya ga inna allah hakika sako yansuru daulata al'adila wa in kanat kafira daula ga cikin wani daula ya kafiri amma a e yajin adalci sako guya nasara wala yansuru daulata zalima walau kanat muslima daula ci a ce di zalunci kawai musulmi gafi wasu kwayo nasara a sha adalci very very important annabi sallallahu alaihi wasallam kyugon annabi gan lau an na fatimata bintu muhammadin sarakat laka tafi yadaha da fatima na yi giwa na gayen yi ko gwa atashfa'una fi haddi min hududillah atashfa fi haddi min hududillah ya tagwe fi min min haddi yan so yace bai jibe kami ya na fai na ji alaka nan da wuci ko ga lefi ji takani abu a jin haddiya amma zane babban gina ga lefi ji takani abu a ga wuji hukunci dole ji eh sai ci gan kanan nasu ummatan wahida za a yi jafi al'umani mani ati al'umani ta ce tauhidiyo kaku na cin libabilo ali ta jaci cayen docin jibuta na ji soyaca zamani a na binu gan na zugun sakwati to a na binu bi kalu la ta zarun na aliyatakum wala ta zarun na wadda wala suwa'a wala ya gusa waya uka wa nasara ko sakwati to a na binu bi zama nan ewa kanin nasu matan wahida a ce al'umma ni ta ce tauhidiyo a sha asali zawangi tauhidiyo mun ji ga asali zawangi shirka ibuna waridi da bunin da jiga shi ga asali zawangi shirka yau? a'a asali zawangi tauhidiyo kafu na tsoye tijali ta yi anabi adamu na ya ce tauhidiyo coci ku zuriya na biya adamu ya kawo cikin gana alas su bira duk ma can wujimi dai coci ne ya kalubala a ga e eh, tauhidiyo zando na ga yamma dai jana e eh, mu mata ci fitira ya tauhidiyo ma ni mauludin adiye gine mana illa yuladu alal fitrati la tafate ce fitra bu mu sahaba wa yaman tuji yuhawida ni agula dashi yahudi au yunasra ni kula dashi nasara au majisa ni kula dashi majusi ko fitra ne fitrayen musulunci fitrat Allah allati fatara nasa alaiha la tabdila li la ko balare da shi ka balare be shi etien ba wa deyan le o eti adini tauhidi wa deyan aliyo o eti adini ya ni ibrahim wa deyan aliyo o e zama fa ne be kakuti la de ya ci da chabu ta kuti na ngai zane ga amrubul hayy al-khuzaina ebogo asali zawangi tauhidi shabai zawangi tauhidi shirka be gaganin kana nasu matan wahida ta ce tauhidi ka kuna yin zabi biya ga kirkir zabi mai cewa ca buta jiyan da tunan ce na sukun fa ba a sallahu biyi na bashiri na wa munzirin ce ca ce tungi e bu a ja gargaji amma ya bu da ya ala shirka lugwa lagwa su tauhidi ala kafirta lugwa lagwa su musulunci ala kan yin lugwa ala imani a jibi tuci ala yi da lugwa ala lagwa su yin ala ala zalinta lugwa lagwa su adalci. kuyo ko wa anzala ma'ahumul kitaba to ki malita fi cibiye cikin bi annaba na shi bil haqqi bi gaskiye liya kuma bainan nasi fi maktalafu fihi e ba ba zo an gijo ye na ga da cen le ba e ti ubona a shawale ga min ya amfani na litafi na cikin ne jino Allah wa ba ci sai e ji wa ni kun bainahum bima anzalallah ba hukunci tsakane abu be na e to ci cikin ne ko wa ma talaftum fihi min shay'in yana ga da cin libati wannan fa hukumuhu ila Allah hukumci wajibi da tun fiye wala su soye ci so ci fa in tun fi shay'in ya ga da cin libati da ce faruduhu ila Allah war rasul ya ga da yuje ba da tun ya ci gangani da tuciwi amma ga ya ga ya da cin na cin na, to aqida to ibada to mu'amala to akhlaqo to suluko to siyasa to manhajo pata ya da kiyo ishe bai da su kice ci gan ta ne muhammadu gan ngo jiya ko ga malali imam abul qasim zinjani to ci guyun fe gan al manzumat gan وقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر كو waƙila lana amma ga gan rodo ilallahi amurakun ya gajin Allah mai laji ba da ba to yake iza ma tana za tun ni tanju min algharar a ke ga da can da ba na gawa ga wallah gawa da gan alaka gaji waji ba da su ko ko awi tabi'u ma sanna fi muhammadu ko mu amite in da su ne muhammadu na fata'atuhu yabo ne milato anabi lazi an anzala zubur to kina kini tafi na wajen da daji be zai be ke daga mito anabi muhammadu nan ngo jiga ne ko aga e ba za la alqur'ana ba hukunci a ce ba za la hadisa anabi sallama ba hukunci ji gan wuci e tiye su bida be buhari be umar musa raduwe be talba be be abulolwe ganin bai kure wun jigan wuce ya ci abu ka kawai ne ka man gaci shi zaini ga ajiya gugu ni ga zaini ga ajiya gugu ni ga fahimta na za tun fi faru duhu ya kisa ko ga na bu yanayi gaskiya na wa ajiya gugu ni ga fanki mu ma saba lakum minan nisa'i masna wasu lasa wa ruba wawu na mai au ta yana al bukari, al-bukhari la da sahih bukhari ne ya je can ba zanna ga police bata soja bata police bata soja bata prison service bata ko uniform ne bata aje kafiri ki dalilio ganga annabi sa sallam ga jalawu zato shiro to to kilabun nari da je ji zaibula da ilmi polis shi ga shi ne ni no ni ni hadisin naja Nomba 2 kai gula ga hadisin na ya kalimar kilabun nari na dabo na wuce lalawa ga ake kafiri ya niya ga ne diga alkhawari ji kilabun nari khawari ya shigiye mi na na ma ne diga alkhawari ji kilabun nari na hadis sai na ali ga ganga khawari ji kafiri ayo ga hun min al kufri faru da kafiri ci gaba bi cewa bugon gole ya e e ga zane da dalila ina ga gaskiya ne lamitu ko ya shi shi nga sa do ni daga ga imi mi amma gina wajiri da wato musulunci waga ga imi mi amma gi wajiri da waje ga su kwaye mi magi ngole ni ni da yazo wala zo yi kafiri hakkin ya soku yo gangan be tucuyi be shari'a wani tabbatar wunje be ga zan do cinya ba ne zaga je ni kanun ta sai kafiri nan kaga zawon ci kafiri a wunje kafiri ga da ne bugo a buga zawon can ga mala ibn kan ce gan layi sun mara su rasulihi bi shari'i ya la bi qawli fulani wal kufru haqqullahi kafin zai kafir akin so kuro thumma rasulihi bi tuchuyi bi ya yathbutu bi shari'a musulunci ga wani tabbata la bi fulani kunji bai ganyen zango ciya ngole wo ga ni mi amma gile ti dambuwa yabi na tuya ci gani na ga na na maryamu ga inni wa dhatu ha unsa miyagi ma in zagi in ga so kwa min magi in zagi tuya ci make ga da alqur'ano be koi ni anabi ibrahim anabi ibrahim zauna ga a alidu in ba ni ga magi wa ana ajuzu min mai zana kukuna wa haza bali shekha ya ba madana wa shi da ci so wale ganna da daliliya ko ya zabe shi shi nga haramu yo na watin za ya na zaini maga lefi da ba wa bo ya mina wa bo ya sunan ba ciwo babu gaskiya don zane ga ga haramu yo na wabi bai dalili yo yabo ne ne asulu ya tiye na jona ibahatu wa kawai mai da dalili ba su wa gama na sun tasu ko waga mana sun ta anabi waga dede ga gun adini to ci maga wala ta kulu biya suna ci kumul kaziba hadha halalun wa hadha haram li taftaru ala allahi al kaziba inna allazina yaftaruna ala allahi al kaziba la yuflihun e ga e ga begin tare ga ne ya lalli ne ya ramu e ga ga mana sun ta to ci ma e ban sai yanzu ga mata to ci na adikiya a gangwa sabi nabi da bane fe ya na ji zashi ni uba na kudu yan taraji mu ji usdil gabati da alisa butu shi inji ga ko ya zabe shi shi gan gaskiya yin zagige gaskiya zagaye jihajin wa sai da talbiya tula لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد كو ga wajin tula Ibnu e nabi fa sallam gan. irba'u ala an cita ya tita tita ce eh, kula ta la son samman wala ga'iba zane yayi na wuce tukba majigin da badaya gole hadisin na ya zane ji fe di sallah fe ba ka tukdo na nga nga hadisin na fai loto na ga gaji na je falala gana nga haji ya zaga ji talibiya fai ju da fai ju majuni koguna gole zane ngole zane ga waji talibiya ko zane ga ji talibiya ya ga zane ga waji talibiya tiyanin gole gunde e gunde daliliya swaga ba za ku bi gairi ma an zalallahu ne ɓata lagaci bo ko laji ganewa ba ni zaini ga a shayira shi kafiri zaini ga a shayira ya ji kafiriya a shayira ji ji kafiriya din yan bidiya ebona na anabi sa sallam ga alumau ya daga 73 kullu a finnari nan ga kullu a finnari min kulum kufara A adai alul wa'idi wa ba su ko nfa wa ba su ko jin azaba kan wajen azaba ne mulaya lawo da biya iman da biya tawhid da biya nan a gaji kiyo abi abi da shin bai da aljanna zuma gure ga malaib ne taymiya mu fe ga minaji sunna ce mun ga yazu ti bawo ya ga nasarawi a an alu sunna jiga ga alu bidai shi bai ne a kafiri a da na alu na a ciya yare a a ngole dono ko lisan zane mai gauga shi da ɓata ya kafi nan baba ko dako ko dangi na ya shariyu na zugun wafe ba gafara yi wafe ba ramayu wafe ba tubayu wafe ba su kwanwu da aljanna wafe ba su ku gumbe ne ko wafe ba su ku buju bujuyu wafe ba su ku asku da kabaru bo kila baba wa ga ji cancanta da ne baba zan ga ci ma cancanta yan zan shiga addu'a bun ga baba su ku guya amma mun ga ga ga wato nun wa bayan wi Yanayin wa bawa na gaba ba za mu ci jima ba za mu ci kafir yawanci musulmi kun ji zalunci na in nan ga ibn kayyim ga wal kufru indakum khilafu shuyukhikum wa rufaquhum fa hakikatul iman wale ne ga dide ko ya zabe shi shi ga ibn kayyim ba bata su yazo ka ibn kayyim ya yi nan ne ga mana e ibn kayyim ji dabo ne ji sai ji rayuwa zuma ibn kayyim to na arin ci kafe littafi ji amma majito gwen littafi ne ba ba lugwa zai jo nan walin na tsoye gama na guntari nin mu tsaron suke yabe shi shibe ga ibi kai mai gini kawai rudiyo walin na ke gama na warobe ila ke yabe shi shibe ga duwa wula ladan dubu arba'in fuweni ladan dubu arba'in ya e, ga e, ta jibore ladan dubu arba'in masalaci na fi na jide wato lokaci na gudu dubu arba'in a cadi ladanu dubu arba'in ka ba na minan wacce kan da hannun aga ga daga ne ba su kwanci na masalaci na fi minan bata na wuza wala oyi ladanu doro ne daga wuma ko ji wajen hankali a to magari ga to ma alhali masalacin dociya kawai maki ya ji hankali wa da kun kasa dubuwa a can ratul zai ni wa dubu arba'in ufin ba tarihi na gun tari wanjo dawa za wancan mun wule za yawa sai lada ne yi sallah nan na annabi ga atulun nasa na kan mulkiya al mu'azzinuna nan eh ga ne fata ga tibaru fi te go idi a da kin da tin ali man bila dan shi irin na zanuwa ci ga da kakaji kai zala kakaji mun bari kafa mun bari wa ce wa ce mun bari a ce zuwa ninni wato ci ga dedele bidan yana ipata ba wasu kuka bu dan. Eh? Eh, ba wasu kuma bai na idan yi no ebe ba ga ba za ba ku ji beli ta fiye to yaci muje ya zaje ga gangani mu ake ga wurwa ni wa mi tetuwa hmm ila e bi shi ga illa lamma mga ngole gife gife ndi ale ri ganza yiri nan wa bene lana gife ne yu gife nan e bu da bi adiniya nan kawun gashi shi beto jin zagi amma ya to zagu ba wa egbon wa fiye kunde gide gibe zu in ga gwa to jin zagi na go e jin na ma wa wa alan gwa cewa ko mo shift gwa lo e ku e kude gidi gole wa alan gwa ya wa ko gole ko wa ti beto da susu su le bezo kara kara yi kashi zan do ci ma be no ka ko nan jin do ci me e sanga ba ko ko diga na ko amma da yi wa ko wasu yaje da suna mu goyon gugu kan sakwadu fabi ingo da zawangiye kashi na da biyu amma ya shi ne da suna addini bife ga yajin nan mutu a sai bai to shekaji da ko yaji na accommodate yan nan ko accommodate yan nan amma ya e za shi ne da suna addini ga un digan doce a ah, woki su ga wa bi wotu gwa wotu gwa mo mo tu gwa shon do za wo zugwe wadi alugu ji o maga ta illal lamam eh wadda ake ba duni ma amma wato wato ai na buru da noja na da abin N'o lole ko har tu bu ne yuti ba bai na la normal so baagi to tuga dano to yi za yo to ne bien to tun tuga dano ne bo ka baagi ne ga jani ni in za na ji damu wale ga ne baagi ne ji ne it's all right wale ke mine ga jebu ne ya kila da kai da yasa na ta je la ta karabu zina nan kun je ko zina ga wabe ci nan e ga to ba zina mu annabi ga Allah safihu sa me ya zagi kwa na na Aisha ga ma masa yadda nabi sa asmi yadda muratin kace gwa ni bila to gwan zagi dai ma ne zagi da ji zubara mu wana maji mu wana annabi ga ala kontu aka da zatiyo harin wuluji kiyo rudun da za ce wuje sauki ga an yi musamra a tan lata hilu launin gwagwafin zagi na jihalali wani anabi galla ya kulu wani rajulun bi muratin illa na sali salisu ma e za ke bugi be in zagi da kata ba illa za ta can wa shaytan annabi sa sallam ga ne al'ainani taziyani wa zinahuma a nazar e guba bai da ya ci zine ga yin wucin wali ya dani tes nya ne gwagu baba mai dan ya ci zine ya gwaga wula gutu yanzu ajo wani jilu ya bici baba mai dan ya ci ga gayan wuda sun lo wal ji su ko zalika kullu ayu kazibu al ji mai yu gaskiya ko zu ga mana in ma nan ne gaji bai zai alfara ya cabe lamitu azu bi kyafufa wa je gin zai zan da ce bi tugwa to gwa biyo wuki su wuji kaza wuji kaza wuji kaza ga su ga yi e gbo ga ci bi yiri ne ko ga da gwazu mai zage na fi layi su ne to yaci ba rufu ne shi zanu ci makuranu ba zanu je da sun to yaca zanu ci wiwi, fin ciwo zanu ci gifiyo ne be ga yidi na Ɗan na ni? no hatu babu ne zai da na ga ya to a ga lamam a mai yayya fi layi mu ji tsoron Allah fa bi suna addini aqidatu salati ashabul eh, eh aqidatu salafa ashabul hadisi ya abu usmani sabuni ga mina aqida ya sunna budan ko waje alalli waga ja rawu ma waje zai kirkiri yawo waga lagwato yin zagi ma waga singe ma waga fin wiwi ma waga ji kaza ma waje tabiya wangi wafi yawan wayo dan waje kiyamu laili waje ibada waje sallah da lokacin fatan sai lo wuci mina akida ma lo ne fi a sha tabiya wangi da mina akida ahlus sunnati wal jamaa ko ayo ta um ina ja tuyayen littafi ji nake a taura da injila da zabura da alkurani ba ta yi ma ji a taura cuncin da annabi musa ko injila cikin da ya nabi isa zabura cikin da ya nabi dawuda alkur'an ma ci da ya nabi muhammadu sallam alkur'an maga da falalagan alkur'an maga littafin ya zumago alkur'an ma wa littafin ne ki na shari'a ne ki bata na shizoliyan na fiya maji ji wa bita ta aluma bai na ga maji ba alqur'ani na amma ga mi to alqur'ani na amma lu ba hukunci na amma ga yi na sai ya ga da alqur'ani la shi zo ya ga ya zango ci bezo na la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulih e ya ga shi zo so ko gangani be tuciwi ma ya mi to alqur'ani gana ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ya mutu yana cin ya daga ebe sai cinye wani wala ta tabi'u min dunihi awliya wa ma'ana alkurani da sunna ba hukunci alaga ga gando ce tinga wancan da lani ko majin wajibi alkurani nama a cinci da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam yi ku gangani da alkurani ba ko waratil alkurana tartila ifi wa alkurani ci ifi ku alkurani ci zane je ndo ci alkurani da guba ke mi sakunu yiga da ce ne bai je bai bitan alkur'ani bai suna na ta tune wa maktalafin fi mishin fa hukumuhu ila Allah yiga ji jira da alkur'ani ma ida zai to ga inna kaumi ta kazo ga alkur'ani mahjura to ci ga sai ci jama'a miji alkur'ani jira ngani bai alkur'ani na ne hijira jibi zane ba alkur'ani na wa jijira biyu zane ku fiti umai ji muraja na wa jijira biyu zane magba umai da fasara wa na wa jijira biyu zane gba bitu fasaru da sauran sa amma wai e ke lami tuyo e ne wai e gana na wa jijira biyu ya bugo hijira jibi alkur'ani marati buka kai zuga jijira gangani bi alkur'ani ma alkur'ani ma wai ya gusa yana da ya gbaya zaune sai insha Allah ta'ala ga katin jabo mana yi gadin daidai na Allah ba mu lada mana yi gacin bici na Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik